وربك يخلق ما يشاء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 والضلالة مرجعها إلى النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa ya sake hada fuskokinmu a wannan farfajiyar masallaci wato masallacin tunawa da mai martaba sarkin kabin argungu alhaji ila muhammadu mera muna roƙon allah wannan addu'a tamu allah ya sa mata albarka kamar yadda kuka sani wannan karatu karatu ne da babban malami wato sheikh da suleiman bawa argungu yake gabatarwa a kowane maricin ranar juma'a mala yake gabatar da wannan tafsiri kuma bisa ga uzuri na tafiya ya je wajen ɗauren aure a jamhuriyar nijar wannan ya sanadiyar karatun za a ɗan riƙa kamin ya dawo kullum na zauna wannan guri ina ba ku haƙuri cewa ba zan iya abin da yake iya yi ba amma dai jiya da za a yi karatun ya a ce ba a yi karatun ba daga ba ku hankuri duk da na zauna wannan wurin domin wuri ne wanda na zauna ba tare da na cancanci in zauna ba ina roƙon Allah ya shige mana gaba Allah ya taimake mu idan ba a manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul qasas wanda malam ya ɗauki karatu da mu ya tsaya daidai aya ta sittin da takwas yau za mu tashi aya ta sittin da tara Allah su bi hada wa ta'ala ya ce wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun Allah subhanahu wa ta'ala yace wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ubangijinka ya san dukkan abinda wato kafirai da munafikai suke kudurcewa suke koyewa a cikin zukatansu ai ma tukinnu qulubuhum duk wani abin da zukatansu ke asirtawa min al-kufri na kafirci wa gairihi da waninsa Allah subhanahu wa ta'ala ina da masaniyar wannan wa ma yu'linu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da suke bayyana wa bi alfinatihim na harsunan su min zalika da daga wannan ma'ana abin da suke yi suna nuna musulunci suna tare da musulunci a bakunansu amma a zuci ba su tare da musulunci to Allah ya san da wannan wato wannan wani jan kunne ake mana duk wanda ada irin wannan tabi'ar ta bayyanar da musulunci a harshen sa, amma a zuciyarsa babu musulunci to ya shiga taitayinsa ya sani Allah subhanahu wa ta'ala yana da masaniyar duk abinda da mutum yake ɓoyewa a cikin zukatansa saboda haka abu ne da ya kamata dukkaninmu mu riƙi musulunci gaba ɗaya abinda muke faɗa a baka ya zama na shi ne har zuci wannan shi ne musulunci amma a duk lokacin da mutum ya waye gari musulunci a baka amma a zuci ba musulunci to kuma wannan shi ne munafuci Allah ya kare mu daga aukawa a cikin munafuci gaba sai Allah ya ce وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى يتي وهو الله الله شنه الله la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi lahul hamdu fil ula Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da wato yabo a cikin duniya wal akhirati da lahira Allah shi ya cancanci a gode masa kuma shi ya cancanci a yabe shi an gane ku shi yasa Allah ce lahul hamdu fil ula wal Allah shi ya cancanci a gode masa a nan duniya kuma ya cancanci a yabe shi a nan duniya wal akhirati kuma a lahira shine mala yace ai fil jannati a cikin aljanna wa huwa muwalli lin na'ami kullaha ma'anar wannan maganar tana nuna, Allah subhanahu wa ta'ala shine almuwalli lin na'ami kullaha Allah shine majifincin dukkan nau'i nau'i na ni'ima ajilaha wa ajala, wato ni'iman nan wadda take magaggauciya ce ko majinkirciya Ni'iman nan ta duniya ce ko ta lahira Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya nau'i nau'i na ni'ima yana gurin Allah يحمده المؤمنون في الآخرة مؤمني سنة قولي مع الله سبحانه وتعالى على هنا تشجع الجنة كما حمدوه في الدنيا كما يرسكي قولي مسع الدنيا بقولهم إن سكي الحمد لله الذي وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا da شكور كما يدى مؤمني سكي الله سبحانه وتعالى بوديا a nan duniya alahira ma za su gode ma Allah in sun shiga aljanna Allah ya ce suna cewa kace alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah allazi azhaba anna alhazan wanda ya tafiyar muna da bakin ciki menene bakin ciki menene tafiyar da bakin ciki shine Allah ya sa bawa ya shiga aljanna wallahi in muka samu muka shiga aljanna duk wata damuwa da matsala wadda mutum ka fuskanta to za ta cire masa Allah ka sa mu wanda za su shiga aljanna yan aljanna yanzu shiga aljanna suka yi ma Allah subhanahu wata'ala wannan godiyar kuma suka yi masa wannan jinjina kamar yadda Allah ya ambata a suratul zumar yace kuma suna cewa alhamdulillahi allazi wa qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa min al-jannah نتبوأ hmm. الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الله 'yan ين الجنة إن صنع الجنة suna cewa godiya ta tabbatar ma Allah allazi na wa'adahu wannan da ya gazganta mana alƙawalinsa cewa yayi alƙawalin idan muka yi masa biyayya muka yi masa ɗa'a. zai shigar da mu aljanna to gashi kuma ya shigar da mu aljanna muna zaunawa a cikin aljanna haisu na sha duk inda mun ga dama mu zauna ko ina mu yi walkami ko ina to mun gode mu Allah bisa ga wannan malai ce irtihajan li fadli suna faɗin wannan ne saboda bayyanar da farin cikin su ga falalar da Allah subhanahu wata'ala ya musu waltizazan bihamdihi da kuma jin daɗi akan godiya ga Allah subhanahu wata'ala Allah ce walahul hukum kuma hukunci alqada'un nafis fi kulli shay wato hukunci zartacce a cikin dukkan komai yana hannun Allah subhanahu wata'ala Allah shike da hukunci duk abin da ya hukunta abin da ya zartar shine yake tabbata mutum ne bai gane ba yana faganniya yanzu duk abin nan da ake yi Allah subhanahu ta'ala ya riga ya zartar da hukuncinsa da kaddararsa na abin da zai faru a wannan shekara wane ne zai zama wani wane ne ba zai zama wani ba wane ne zai zama wani wane ne ba zai zama wani ba duka Allah ya riga ya rubuta kuma ya zartar ya tabbatar da wannan amma dan adam ne bai san da wannan abinda ake so gabawa ya mai da al'amarinsu zuwa ga Allah ya gane cewa Allah shi ke da hukunci Allah shi ke zartar da duk abin da ya ga damar zartarwa ba tare da wani ya ce masa ukwan ba Allah ce kuma wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne za a mayar da mutane bin nushur ya tayar da su bayan sun mutu wannan aikin Allah ne mun kalli wannan ayar abinda take nuna mana tana karantar da mu wato ta Allah subhanahu ta'ala a cikin dukkanin ibadodinmu da muke yi mu yi saboda Allah sannan mu dinga yabo ga Allah mu dinga yabo ga Allah subhanahu wata'ala a nan duniya da lahira bisa ga ni'imomi wayanda yayi mana wannan in muka yi wannan sannan mu mika wuya zuwa ga hukuncin Allah wanda ya zartar a cikinmu domin me gaba ɗaya mu za mu koma gurin Allah Allah muna roƙonka ka datar da mu da hukunci da ƙaddara irin wadda za mu iya miƙa wuya a kanta ko mu yarda da ita malai ce daga nan kuma sai Allah yano ta Allah ya ce قل أرأيتم إن جعل الله لتغمدن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ودقنا كما الله سبحانه وتعالى ya juyar da siyakin magana gargadar zancensa zuwa ga kallon zuwa ga alin makka zuwa ga kallon abin da ke waruwa ga mutanen makka allazina yuriduna ikirajen rasul wayanda suke so su fitar da annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam minhum daga cikinsu ba'da ma ja'ahum bima yarfa'u zikrihim bayan da shi annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya zo musu da abin da yake zai ɗaukaka su da ambatonsu da darajarsu wa yudkhiluhum fi ni'ami jadidatin bi ku bihi irin abin da zai shigar da su a cikin wata sabuwar ni'ima idan sun yi riko da abin da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo musu da shi ila ajaibi khalqihi su yi duba zuwa ga ababen mamaki na halittun Allah subhanahu wa ta'ala wa fada'ilin ni'amihi da kuma ni'imomi ne da falaloli ne waɗanda ya yi alaihim wayanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta su da su la'allahum zakaru domin su azantu su gane matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi Allah ya ce kulka gaya musu kulli ahli makkata ka ce ga mutanen makka wa gairihim da ma wani mutanen makka ka ce da su ara'aytum ni ku bani labari in ja'ala Allahu alaykum al sarmada shi idan Allah subhanahu ta'ala ya sanya dare a gare ku sarmadan wato dodan ya zama na dare ne da'iman gaba ɗaya Allah ya maida lokacin ku kuka zauna cikin dare ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kiyama Allah ya ce shi in yayi wannan ku bani labari man ilahun ghairullah wane ne abun bauta kuke da shi wanda ba Allah ba malaiti bi za'amikum bisa ku. ya'tikum bi diya'i nahari wanda zai zo muku da haske na yini tatlibuna fihi al-ma'isha wanda kuke neman ababen gudanar da rayuwarku a cikinsa shin an Allah ya ga dama ya yi haku ba ni labari Wani Allah ne za ku bauta mu wanda ba Allah ba wanda zai muku maganin wannan matsala ku ba ni labari tambaya Allah subhanahu ta'ala yake wannan yana nuna Allah subhanahu wata'ala in ya ga dama zai iya zartar da haka Allah ya ce afala tasma'un shin ba sa sauraren wannan sama'u tafakkumin saurari irin na fahimta fa tarji'u 'ala shirki ku dawo ku daina shirkar da kuke yi Allah ya sake cewa ga gaya musu قل أرأيتم in ja'ala Allahu 'alaykum النهار سرمدا ila yawmil qiyamah من إله غير الله يأتيكم شيء تسكنون فيه أفلا تبصرون الله يساك سوى النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم yace ka gaya wa mutanen makka da waninsu Kullum ka gaya musu ara aito ku ba ni labari in ji alallahu alaikum nahara sarmada idan allah ya ga dama ya sanya yini ya zama wato diman da'iman dawwamamme ila yawmil qiyama har zuwa ranar kiyama ku bani labari man ilahun ghairullah wani abun bauta ne kuke da shi wanda ba Allah ba ya atikun bilailin wanda zai zo muku da dare taskununa fihi wanda za ku huta a cikin shi kuna da shi babu shi in Allah ya ga dama ya yi hakan wa zai zo muku da dare wanda taskununa fi wanda tastariruna fihi wanda za ku samu hutu a cikinsa minar ta'abi na daga wahala wato anan, in mun duba duka Allah subhanahu wa ta'ala saman mana dare da ya yi saman mana yini ya zama lokacin neman abincinmu ya saman mana dare ya zama lokacin hutunmu wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah wanda ya mana da ya ga dama ya akasa haka din ya sa dare ya zama dawwame ko ya sha zuwa ranar kiyama ba wanda ya isa ya hada shi kuma ba mu da wani abun bauta ba mu da wani wanda ariyawar masu shirka wanda za su zo mana da shi wanda zai kuranye wannan duka wannan yana nuna mana cika da bunƙasa na iko da Allah subhanahu wata'ala yake da shi Allah ya ce afala tubsiruna ma antum alai shin ba ku duba abinda kuke akan sa min al-khada'i shirki na kuskure a cikin shirka fatarji'u anhu ku dawo daga wannan kuskuren har yanzu abinda Hausawa ke cewa wani bai gane annabi ya kaura ba abubuwa ga sunan da Allah subhanahu wata'ala yake yi a duniya wanda ya kamata mutane su gaskanta Allah subhanahu wata'ala su gane ba mai yi sai shi ba mai hanawa sai shi ba mai tunkuɗa bala'i sai shi ba mai janye amfani sai shi ba mai bayar da mulki sai shi ba mai karɓe mulki sai shi amma duk da haka waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai shiryar da su ba ba su gane gaskiya ba har yanzu ba su fahimci wannan su ɗaukar su kai a akwai wata hanya da za a bi a iya samun wata nasara wata dama wadda ba hannun Allah subhanahu wata'ala ba mala yace ko kuma afala turshiduna ghayrukum li ghaba'i man la yanzuru ila ayatillah ba ku shiryar da wa'anda ba ku ba bisa ga wauta da rashin fahimta da suke da shi wanda na rashin kallo zuwa ga ayoyin Allah subhanahu wata'ala wayanda Allah yayi zahira na bayyane fayatta'izu biha fa yadda iz biha kuwa azantu da su idza lam ta'iz haka ne idza lam tatta'izu antum in ku ba ku azantu ba to su ba su azantu da wannan wato anan jan kunne Allah subhanahu wata'ala yake yi ga wayanda suke irin wannan mummunar ɗabi'ar su dawo su gane gaskiya su bi tafarkin gaskiya Allah ya ce kuma wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يتي ومن رحمته تعالى yana daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki ja'ala da al-laila wan nahar Allah ya sanya muku dare kuma ya sanya muku yini litaskunu fihi domin shi dare ku samu hutu a cikinsa wato duk mutumin da ya san ciwon kansa to ya san dare wani lokaci ne na hutawa sai Allah ya yi maka jarabawa yanayin aikinka ko sana'arka ba sana'a ce wadda ake yi da rana ba amma galibin sana'o'i da ayyuka da ake yi na neman abin da aka gudanar da rayuwa galibin su ana yin su ne wato da rana galibin ko da ana samun yan ɗaiɗaiku ne na ayyuka wanda ake cikin dare Allah sanar ta ta'ala ce yana daga cikin rahamarsa ja'ala lakum al-layla wan-nahara ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi domin shi dare ku samu hutu a cikinsa wani tabtabu min fadlihi shi kuma yini ku nema daga falalan Allah fin nahari bil kasbi da rana ta hanyar yin wata sana'a ko wani tsirfa wato wannan zaburarwa ake gare mu cewa mu yi ƙoƙari da rana mu nema daga falalan Allah mu yi kasuwanci mu yi noma mu yi kiyo duk wata hanya wadda za ta sa ka je ka samu halalin ka tsantsa to ka je ka nema kada rana ta yi ka ce za ka je a kwanta ka yi bacci rana ba lokaci ne na yin bacci ba akwai ɗan lokaci na hutawa cikin yini ba matsala ba ne amma ka me da yi ne kawai lokacin bacci koyaushe, to wannan ba ɗabi'a ce ta wanda suka san ciwon kansu ba shi yasa Allah da kai ne yace ya sanya muna yini waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna an-nahara ma'asha Allah ya ce waja'alna an-nahara ma'asha mun sanya muku yini wai mun sanya muku yini ya zama ma'asha lokacin neman abincin lokacin neman abincin shi yasa in safiya ta waye ka tashi kawai ka je ka nema Allah zai baka kada ka bari tsuntsu ya yi ka wayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu bayanin tsuntsu yace tsuntsu da kun gani daga zu khimasan tana wayuwar gari tana mai jin yunwa amma wata ruhu bi tsana ta maraito cikin kosashenta tana koshi saboda me ta tashi ta nema daga falallan Allah wato wannan Aya, abinda take nunawa musulmai su cire su son cin banza da yawan muna da al'adar duk inda aka ce ga wata hanya wadda za a samu kuɗi ba tare da an wahala ba su sai aka mutane na haruru su kai gare ta to galibi in ba Allah ya kare ba ana iya samun yaudara ce amma duk sana'ar da za ka yi ka wahala ka nemi halalin ka ci bai yiwa a ce wata da kashi da cikin su ko ma akwai sai Allah ya kare amma wanda ya ce zo in baka kuɗi haka ɗai ya ce zo zan baka kuɗi kai ka zama gaskiya ba dole akwai yaudara ce ko dai kai a yaudare ka ɗin ko kuma a yaudare wani naka to muku yau al'ummar mu ta wayi gari tana son ta samu kuɗi a gaggauci kuma a kwance a arha wannan ba tunani ne mai kyau ba kada ka bari tsuntsu ya yi ka tunani mai kyau tsuntsu ta ce yake yi in sahiya ta waye ya nemi abin da ya ci ya fita daga gidan da yake kwance ya je ya nemo marece ya yo marece ya dawo ya samu abin da ya ci kai kuma ka ce a'a bari ka shige masallaci ka kwanta kai ta zikiri kana roƙo Allah ya baka kuɗi ko ba ka je wani wuri ka yi zaune a ka tashi tsaye ka tabuka ka nemi abin da ka ci shi ko dare Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana shi ya zama lokacin hutu yasa in babu lalura ana so da kayi sallar isha'i ka shige gidanka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hana wannan fira da kuwa gadi muna yi bayan sallar isha'i a zauna wani majalisi a yi zaune a wake da sunan shan shayi ko a samu wata yanci kunya a aza wadda ban za a haɗi yohinka ana shan asayi ko mazaunin shan asayi a yi zaune sai sha ɗan dare sai sha biyun dare wasu haka ne to ne fa'ida wata zama bai da wata fa'ida ka koma inda iyalin ka zauna an sani eh wani lokaci ba su da daɗin mu'amala amma ka yi hankuri ka je ka zauna da iyalin makaruhi ne duk wani abin da ba tattaunawa ta addini ba wanda zai ɗauke ka bayan sallar isha ba a so makaruhi abin ake so yanzu nan karatun nan an gama karatu an yi sallar isha'i shi kenan kuma sai ka shige gidanka inda iyalinka da daɗi da ciwo ka zauna da su ku yi hira da kai da su ka gaya musu maganganu abin da ke waruwa waje su gaya maka abin da ya waru a unguwa a yi taɗi a yi fira a samu fahimtar juna wannan shi ne abin da ake da yawa mata suna korafi dangane da irin firar da iyayenmu maza suke yi a waje suna korafi akan wannan sosai saboda haka don allah al'umma a yi ƙoƙari a kula da wannan shi yasa Allah ya bamu wannan labarin yace wal kaftahu min fadlihi fin nahari bil kaf domin ku nema daga falalan Allah da rana ta hanyar kasuwanci ta hanyar kiyu, ta hanyar duk sana'a wato wallahi duk wanda ya tahi tsaye yan nema Allah zai bashi duk wanda ya tahi tsaye yan nema Allah zai bashi da daga cikin hanyoyin samun arziki noma na ciki na daga cikin hanyar samun arziki kasuwanci na ciki na daga cikin hanyoyin samun arziki kiyo yana ciki yau duk da abin nan kaji kake kiyo in suka yi kashi kudi ne haka ne kashinsu ɗin nan kudi ne in aka tara shi ya yi buhu ɗaya sai a sayar maka ka je ka sayar da shi akan naira dubu ko ɗari takwas sannan kuma cikin wata uku wata hudu in kana ciyo kana ba su irin abin da ake so in ka ba da ake samu sai ka kana mamaki mata na nan cikin gidajen mu suna ta kiyon kaji suna ta kiyo suna kiyo da wannan sun samu arziki mu kuma da yawan mu abin da muka ɗauka sai dai mu zo mu yi wanka mu kwatale mu goge ana gwadin gora ciki ɗai a zo mazauna a yi zaune ba ci wannan ba kai yanzu da kana ganin koyowa da yana kai ka ni gano gani fa an yawai ko ina kai ake abba a kai ake abba a kai wani magana ka tsaya kana bata ma lokacin ka hira kana wannan ba shi ne mafita ba da zage-zagen mutane in wanga ya ji a ce wani da iska ne wannan ya ce ai wani ka gani ko duk da sauki galas mu gaisa ake duk kana bata ma kanka lokaci yasa duk wanda aka ya zauna bai da aiki sai zagin mutane bai da sana'a yi ne in kana da abun yi ba za ka zo ka yi wani saboda da shari'a musulunci ta karantar da mu mu tahi tsaye mu yi sana'o'i mu nemi arzikin Allah Allah ya ce wala allakum tashkuruna ni'mata fiha domin ku gode ma ni'imar Allah wanda ya muku a cikin dare da yini a cikin dare da yini duka akwai ni'ima dare ka huta yau in mutu ya waye gari ya je bacci bai yi bacci ba duk wanda yake hudari sai ya gaya shawa na waje ban samu ne bacci ba don a gane baccin na ni'ima ce je a gani ka je asibiti ka ji wani matsala ta yi rashin bacci ya ce wallahi sati ne guda bai yi bacci akwai ta tsohuwa muna magana ta ce wallahi malam yadda ka gani nan nan haka da nan ka kare ka gani wani bai gane wannan ni'imar sai an jarabce shi da wannan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gane mala ce wa naffat ta'ala aidan nazrahu daga nan kuma Allah ya karkatar da kallonsu ila akibati ikhrajir rasul zuwa ga akibar abinda zai biyo baya ga wanda ya hitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min baladihi a cikin garinsa wa qala Allah subhanahu ta'ala ce wa yawma yunadihim wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka Allah subhanahu wata ya ce waskur ka ambata musu yawma yunadihim wato ranar da za a kiraye su fa Kulu sai a ce da su ai na iya lazi na kuntun ta taz'umun ina ababen tarayyar da kuke riya cewa ne za su kiraye su su ce musu ina ababen tarayyar da kuke riya cewa za su kare ku za su agaje ku an je kiyama an gane ku abinda za su ce da su ke muminai za su gaya wa mashirikai da kafirai wayanda suka riki wasu wayanda ba Allah ba suna ɗauka cewa 'Yan an je kiyama su za su shigar da su aljanna su za su ɗauke musu nauyin zunubin su za su yi musu kaza su za su yi musu kaza kasa akwai wanda ka cewa duk abin da za ka yi ka je ka yi wallahi in dai kana cikin tafiyar su in aka je kiyama ko da ƙarfi siyasa sun jawo ka sun ka aljanna kaga kama yana nuna aljanna lokacin da za a gina ta za a tsara ta da shi an kai amma in ba shi baya za ka faɗi wannan magana don haka biyar Allah subhanahu wata'ala shine mahita duk wanda ka rika wanda ba Allah ba to ba zai iya kai ka gaci ba amma in ka riki Allah subhanahu wata'ala to shine zai sa ka dace ka haɗu da rahamarsa amma duk wanda ka rika ranar kiyama wanda ba Allah ba to ranar kiyama zai fata ya fa الله يجي ونزعنا من كل أمة ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله سبحانه وتعالى يجي ونزعنا من كل أمة شهيدة الله يجزام فتر أتكن قوة الأمة زام فتر مصد شهيدا ما يشهد أكنسو وهو نبيهم شيني النبي يشهد عليهم bima qalu min takdibi zai ba su shaida dangane abin da sun ka wada na ƙaryata shi wa ma fa'alu bihi min ikhrajihi min baladihi da abin da suka aikata na yunkurin fitar da shi daga garinsa Allah ya ce fa kunna lahu sai mu ce da su hatu burhanaku Allah ya ce sai mu ce da su hatu burhanaku ku zo da dalilanku alama kuntum min al-ishraq game da abin da kuke faɗa na yin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala hadu burhanaku ku zo da dalilanku da hujjojinku wa ma fa'antum bir rasul dangane da abin da kuka aikata ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam na yunkurin fitar da shi daga gari Allah ya ce fa'alimu anna al-haqqa lillah a lokacin ne za ku tabbatar da cewa annal haqqa lalle gaskiya fil ilahiyya a cikin allantaka lillahi ga Allah a lokacin za su gane ababen da suka rika wanda ba Allah ba ƙarya ne wanda a Allah na gaskiya shine Allah la yushariku fihi ahad la yushariku fihi ahad ba a tarayya da Allah da kowa duk wanda kan rika ka hada da Allah cewa shi ne eh ma kaza shi zai yi ma kaza tare da Allah to ba zai iya ba don fala ilaha ku an ba da illalla ba wani abun bauta tare da Allah su subhanahu wata'ala wanda ya cancanci a bauta mai in ba Allah babu shi fala ilaha ku babu wani abun bauta wanda ya cancanta an yuqbada a bauta mai illallah su yi Allah wato kullum ana maganar wannan bautar ya kamata da wa babu wani abin dogara wanda ya cancanta a dogara gare shi in ba Allah babu wanda ake neman taimako gare sa taimakon da Allah ɗaya ke yi wanda ba Allah babu shi ba mai iya tura bala'i ko musiba wadda Allah ɗaya ke iya ture ta in ba Allah ba duk wanda ya riya cewa zai iya ɗaya daga cikin wannan shirme ne yake Allah ce wa zalla anhum ma kanu yaftarun irin abin da suke kirkira fi duniya a nan gidan duniya wa zalla anhum ya bace ya bace ko da suka lalaba waɗanda suke ganin su za su kare su su yi musu ƙarya za su kare su za su yi musu kaza za su yi musu kaza sun bata sun bar su min anna ma'ahu sharika ɗauka da suke cewa Allah yana da abokin tarayya ta'ala an zalika Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka ga ake yana da abokin tarayya Allah bai da abokin tarayya malai ce wa min wa min asbab ikhrajihim min biladihim yana daga cikin sabubban da yasa suka fitar da muminai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garuruwansu annahum laysu ashaba amwalin kasira saboda ni suka fitar da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a cikin garin makka saboda ba su da dukiya mai yawa wasu a ƙasar nan in dai ba ka da kuɗi kai ba kowa ba ne za a iya taka ka za a iya murza ka za a yi ba dukkan wulaƙanci saboda ɗaya ba ka da kuɗi to abin da ya sa suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ne suka fitar da su saboda laisu ashabu amwalin kasira su ba su da dukiya mai yawa wa yastakhiffa bihi sun yi wannan ne don dai su wulakantar da su su nuna su ba kowa bane fa yastati'u bi zalika wato ru'asa'u an an yatasabbabu fi ikhrajihim min biladi saboda aka su samu dama da wannan ta shugabanci na fitar da su daga garuruwan su ya zama su shugabannin al'umma ba wani wanda ke shugabanci sai su wannan shi ne dalilin da yasa suka yi amfani da wannan suka kori annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a garin makka malam yace wa kanat quraish quraishawa sun kasance tara annal ahaqqa bir risala su abinda quraisha ke gani shine wanda ya cancanci ya zama manzo na Allah wanda ya dace zama manzon Allah huwa man kana zagina shine wanda yake da arziki yake da kuɗi kai ko mun zaka ne ko yanzu mu a kasar nan waye ya kamata ya zama shugaban kasa mai kuɗi waye ya kamata ya zama gwamna mai kuɗi waye ya kamata ya zama kansila mai kuɗi yanzu nan da zai hito in ce ina neman kujera ƙarƙashin wani fati na ciyaman na auki lokacin nan za ta hmm, shi ko malami a gari ko ba haka ba ba ka a ah, su waɗanda ka nema da hinka sun kai amma ba shi ake kallo ba abin da ake kallo ba ka da kuɗi wannan shi ne dalilin da ya lalata siyasa an waye gari kowa in dai ba ka da kuɗi kai ba ka cancanci a zaɓe ka ba wannan kuma shi ne zai jawo mana wahalhalu a rayuwarmu kuma shi ne ya jawo mana wahalar da muka ciki a yau tsammanin cewa ai wani bai da kuɗin da zai yi siyasa ai wani bai da kaza kun ga an jaye siyasa daga tsarin ta da inda tsarin ta yake a da talakawa suke neman wanda ya cancanta ya shugabance su zai shugabance su amma sai zamana ba haka ba ne an gane ku saboda haka a e, wannan jan kunne ne ga waɗanda adda irin wannan aƙida ta shawa saboda su ba wanda ya dace ya zama manzo na Allah in ba wanda yake mai arziki ba ne to shine kamar da suke cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin laula nuzila hadha alqur'anu ala رجل من القضيتين عظيم نعم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا نعم ورحمة ربك خير مما يجمعون abin da dai muke مكان muka hujja irin ta su fahimta ta wanda suke ganin cewa ba wanda ya kamata ya zama manzo na Allah sai wanda yake da kuɗi suna cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce don mi ba a saukar da alqur'ani ba ga wani mutum daga cikin manya-manyan alƙaryoyi guda biyu masu girma wai bai dace a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine manzo na Allah kuma sun haɗu wannan ne hasada kawai saboda hasada fa sabbaba ikhrajihi min makka wannan yayi sanadiyyar suka fitar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin makka fa akbara fa akbara allah labari cikin abin da zai zo cewa annal mala laysa bi izzin indahu Allah zai ba mu labari cikin abin da zai cewa ita dukiya ba ba ita ce buwaya ba a gurin Allah ba ita ce girma ba a gurin Allah wa innamal madar ala taqwa abinda a girma da matsayi a gurin Allah yana komawa ne ala taqwa akan jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wa khiyaru ta'ala da kuma zatin Allah wanda Allah ya ga dama ya zabe shi ko kuma taqwa ta jin tsoron Allah sa ya cancanci Allah ya zabe shi sai Allah ya zabe shi shine Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari yace inna qaruna kana min qawmi to ana ganin kamar in mun ci gaba bakin nan kamar mun shigo cikin kissa wanda kuma ba za mu iya da ta ba amma kuma duk da muna san da lokaci amma dai alhamdulillah kamar yadda kuke gani a tare da mu yanzu haka dinnan akwai sama ga kusan mutane guda ɗari takwas ga wani abu wayanda suke tare da mu suna bibiyar wannan karatu da ake daidai wannan lokacin to da aka muke ƙara kira ga al'umma game da aiki na wannan masallaci kamar yadda kuke gani ga shi nan ayyuka dai alhamdulillah ana ci gaba da yi a ga fankoki nan na wannan masallaci an samu sa kusan mankoki guda shidda amma in kun duba daga wannan barayin da ke wancan bangare inda ba mutane da yawa in kun duba yanzu haka babu mankoki da ya kamata a ce wannan matsalaci yana da shi sannan in kun duba wannan kafin ɗin da ake zaune tare da shi shi ma tsohon kafin ne na wannan masallacin shi ne aka sa sannan in kun duba can baya tabarmi ne na abin nan na hannu kamar da muke cewa a takaice dai wannan masallacin har kullum ana bukata ga bayan Allah da suke iya taimakawa gabanin akwai lamba akawun na wannan masallacin a dan ba da lamba akawun sun masallacin a to sai ka wada shi akwai lambar akawun na wannan masallacin da za a jawo mana wannan wurin domin masu kallon mu da saurare su iya ganin wannan abin amma dai ga number account din wannan masallacin a 566 wannan ita ce number account sunan masallaci a masallacin sarki sama'ila mera duk da ina jin eh, ga can ga account din abinda aka rubuta masallacin tonamin ta da fi can rubutun a kawo sarki samanila juma'at maskur saboda aka yana da haka aka rubuta da aka ok banki shine ecobank duk wanda ka iya ba da taimakonsa ko sun wani wanda ka iya taimakawa game da wannan aiki to ko abu da take cikin abubuwan da ake bukata a wannan masallacin ana bukata zuwa ga kafir kafir na wannan masallaci ana neman ina jin fankoki guda goma sha nawa ana neman fankoki guda ashirin da biyu wayannan fankokin da suke jujjuyawa da kuma abin da ya shafi benci ina jin duk fanka guda kusan an sai ta akan naira dubu ashirin kowace fanka daga cikin wayannan fankokin da kuwa gani a dan da inda muke mu an sai ta akan naira dubu ishirin sannan kuma akwai bukata na yi wa wannan masallaci fenti da haka muna kira ga 'yan uwa wayanda sauki ke iya kaima da wayanda ke ganin abin da ke gudana wannan masallaci kowa ya yi kokari ya taimaka da abin da Allah ya gode masa ga nambar akawun nan na wannan masallacin gudunmawa ake nema domin a kar da wannan aiki muna addu'a ga bayan Allah da suka bada da dukiyarsu wajen amfani da yin wannan aiki Allah ya ganin musu Allah ya saka musu da alkhairi bukatar da suke da ita ta alkhairi Allah ya biya musu abin da suke jin tsoro na sharri Allah ya kare su kuma da yake lokaci yana hararan mu nan za mu dakata muna roƙo Allah ya haɗa mu cikin dukkanin alkhairori da albarkoki muna addu'a ga shehin malami Dr. Sulaiman Bawa Argungu Allah ya muna arzikin dawowarsa gida Najeriya lafiya Allah ya amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ya yi mana damuwa baki daya annan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Então,